dangane da rahotanni ko bayanai masu karo da juna da aka samu daga fadar gwamnati dangane da ranar da shugaban muhammadu buhari zai dawo najeriya bayan da ya kammala ziyararsa ta ganin likitocinsa inda malam garba shehu yake cewa ranar asabar shugaban muhammadu buhari zai dawo yayin da femi additional shi kuma yake cewa babu tabbas cewa zai dawo a ranar asabar din wasu 'yan najeriya tuni sun fara cece ku ce dangane da wani al'amari kamar da za ku ji a wannan bayanai da na tattara daga waɗansu 'yan kasar kamar malam shu'aibu mungadi wani mai sharhi kan al'amura kuma dan jarida a najeriya wato faruku eh, ban san kasar da aka taba samun mutum mai shekara saba'in da biyar kuma da cikakken lafiya ba. Saboda haka ba laifi ba ne idan shugaban kasa bai da lafiya da shekarunsa a faɗa ma 'yan Najeriya cewa bai da lafiya zai koma ganin likita. Dama ai ya je wurin likita kuma ya yi watanni a can wajen fiye da kwana ɗari. Don haka an san duk wanda ya baro likita akwai bukata ya sake duba a sake duba shi. Kaga kuskuren da aka yi kenan tun farko faɗin ranar da zai dawo. Domin likita bai ce ga ranar da ba amma duba shi ba balle a ce an sallame shi. Kamata su masu kula da shi shugaban kasar su yi taka tsantsan wajen ba ba da sanarwa irin wannan kaga lokacin da ya tsaya london babu wani dalilin da za a ce ma 'yan najeriya jirgi ya lalace ko wani abu bai dace a a faɗi ma cewa ya tsaya ga likitansa ba wanda zai ce don mai. kwanaki lokacin da shugaban ƙasa ya samu sauki ya dawo najeriya shi da kansa ya gaya ma 'yan najeriya cewa kwana-kwanan nan zai yi canji a gwamnatinsa shiru ake ji canjin nan ba a yi shi ba kuma masu kula da, da, watsa labaransa sun ki fitowa su yi ma 'yan Najeriya bayani me yasa shugaban ƙasa fa iya magana ta Allah ɗaya ta hishi girma ga al'umma in bai yi canjin nan ba ya kamata a fito a faɗa ma mutane dalilin da yasa ba a yi canji ba mai gida ya ce za a yi canji amma ga dalili to sai aka kyale mu shiru kuma yanzu gashi za a je asibiti kuma ana shiru wannan shiru shirun da ake ruwa ruwa shi ke sa 'yan adawa na ganin kamar da lauje cikin naɗi wani ɗan jaridan kuma wato malam zubairu abdulrauf idris yana ana ganin cewa ai babu dalilin da za a samu irin wannan kace na ce ma dangane da irin wannan ziyara. To dama kwakwazo akan maganar shugaban kasa ba zai kare ba domin me an daɗe ana nuku-nuku akan yadda ainihin lafiyarsa take a wato game da shin yana da cikakken lahiya ko ko bai ma da lahiya amma kuma tun daga wancan lokaci da ya ɗauki dogon zango ya je aka duba lahiyar shi ya dawo a waɗansu suna tunanin za su rinka ganin shi ne ya zama fige-fige kamar kazar mayu amma sai aka ga cewa cewa yana kumari yana kumatu za a ga cewa tun daga makon jiya bayan da ya je gana da shugaban amurka sai ya bar amurka ya zo london kuma ba a faɗi cewa ya taso daga amurka ba ya zo london ya tsaya aka fito da wata sanarwa aka ce wa ya wani tsayawa ne domin wato ƙara amantahiya kuma a wancan lokaci ai ta tabbata waɗanda suka yi waɗannan kwakwazon sun tabbatar da cewa shugaban ƙasa ya biya ne domin ya ga likitan shi babu wani mahaluki da za a ce wai ba zai faɗi rashin lahiya ba ko kuma a ce wai a'a kai haka kake salin alin dole a wani wuri da za ka samu da yana maka ciwo saboda ka ya kamata a rinka yi ma 'yan ƙasa bayani domin addu'an 'yan Najeriya a wancan lokaci ita ce ta sa shugaban ƙasa wanda wasu suke ganin cewa ba ma zai dawo ba sai gashi ya dawo to wannan addu'a idan 'yan ƙasa suka yi to Allah ya bashi lafiya ina ganin wannan abin za a yi maimakon kumbiya kumbiya. Shi ko Hamisu Muhammad wani ɗan jarida Abuja ganin yake yi cewar ya kamata shugaba muhammadu buhari ya yanke shawarar da ta fi masa alheri da kuma najeriya ita kanta ni ina ganin lokaci ya yi da za a ce ana ta wani kumbiya-kumbiya da maganar lafiyar shi shugaban kasa muhammadu buhari yanzu maganar kamfen na zaɓe yana matsowa kuma ya ayyana niyyarsa ta tsayawa takara ya kamata waɗannan bincike da ake yi a fito a gaya wa mutane gaskiya shugaban ƙasar nan zai iya ko ko shugaban ƙasar nan ba zai iya ba in ba zai iya ba tun da wuri a samu madadinsa ba shi kaɗai ba ne akwai mutanen da ake ganin za su iya rike ƙasar nan kuma shi kada ya miƙa ransa akan yana so ya ceto ƙasar nan ya yi ƙoƙari ya ga in zai yi wa kansa adalci idan akwai wata matsala da za ta iya hana shi mulkin nan ya ajiye mulkin nan ya ba wani ya koma ya kula da lafiyarsa ina ganin ne haka in yayi yayi wa kansa adalci kuma yayi wa kasa adalci Hamisu Muhammad kenan tare da sauran ra'ayoyin waɗansu 'yan jarida wato malam sha'abu mungadi da zubairu al-ra'uf a tattauna da ne da su a abuja dangane da kace na can da ake yi a kan ranar da shugaba muhammadu buhari zai dawo a najeriya bayan ziyarar likitocinsa a ƙasar ingila umar faruk musa amurka a abuja najeriya